ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بيو da watan takwas sha'aban hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. Wa alaikum assalam. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له هذه المسألة وأن مسألة لم نعلم فيها نصا من كتاب ولا سنة ومصن وني نفسي دقاء القرآن ودقاء سنة وأن مسألة وأن مسألة saboda كان yanzu كذا في ijtihadi to sai ijtihadi sai ijtihadi shi kana ita to wallazi yadhharu lana fiha abubuwan da ke bayyana gare mu a wannan matsala eh duk wannan da ya zo ba mas'ala masai wanda kaga in ka duba a baya ana ba da ke ba ba guda ɗaya ne ba to wayannan masaloli na wannan babin Ah, yake cewa lam ya zahar da na babu wani fi takamaimai a alkur'ani da wannan ya ce kaza ya dure, wancan ya ce kaza ya dure, duk dalilan kasa da mai babu nafi wanda za a kama ake dole nan za a tsaya wannan haka yake wallazi ya zaharu lana abinda yake bayyana muna fiha wallahu ta'ala a'lamu amma kila wani ya bayyana masa ba wanda na ganin nan ba hannan in an ce wani ko ya bayyana masa ba za ka ce ko ni ma ban yadda ba ni ma kaza kai waye wanda suke waye in ya ake magana su ne masu magana Allahu ta'ala alam anna man qadafa jama'atin bi kalimatin wahidatin mutumin duk da ije fi jama'a da kalma daya فعليه حد واحد شكرا قوي أظن هذا نفل ما أنتم وجعل لأنه يظهر به كذبه دون ديوه متن أن هدي عليه الشتابينا على الجميع وتظل به المعرة أبن kunya يا في daga gare su الجميع مثال ما mai bikin gani bai da sai wani kalle mu ce mana asiri ta ne kawai kaza kaza kaza kaza da sauransu ai mu kafa hujja sai in ya kai shi kara aka yi masa bulalan ya yi zina to duk mun fita daga kunya ba wanda zai ce ai an ce maka kai dan zai ce sai baka ji labari a musu bulala ba ai ya wadata dukka duniya ƙarya shi ta bayyana tunda an fara anguwan da wasu anguwanni an haɗu an hukuma ta yi masa bulala a kan jifanmu da ina e karya to wani ba zai taso je ce zai sake kai shi kara ba ai to za ta ga masa ta jami'i wa ya hasulu shifa'ul gaibi da wannan haddi da aka yi masa mun huce da a samu hucewan fushi bi haddihi lil jami'i wannan kenan wal azharu indana kuma maganan da ta fice a wurin mu fi man rama jama'a bi kalimat ya jefi jama'a da kalmomi ya jefi jama'a da kalmomi wa wancan kaza ita wata kaza ita wannan kaza ni ma ya faɗa min kaza ni ma ya jefe ni da kaza to kaga wannan bulala ta bai fi ba a ba fita gaba ɗaya ba tunda kin da ga wannan ya yi zina daban kin da ga wancan ya yi zina daban dukkan kowanne shafi an bi shi rama jama'a ne shi rafi man rama jama'a kan kalimati annahu yata'addadu alaihi al-hadd dole haddi zai yawaita kafa bi adadin kalimati da adadin kalmomin da yi guda nawa ya faɗi mutum nawa ya jefa faɗo kowanne guda ɗaya a cikin sosai ya ɗaga shi ya kai shi an masa hukunci sannan zai fita daga abin kunya shi mutumin din da sassafe kalibati mukallafi kazafa jiha. annahu kazafa kulla wahidi ya jefi kowanne guda a zafin. mustaqilla jifa mai zaman kansa lam yusharikhu fihi ghayruhu wani bai yi musharaka da shi ba wa hadduhu li ba'dihi yiwa wasu haddi yayi haddin da ake masa da tashin su ya zaharu bihi kadibuhu kar ya saba ta bayyana ala sani akan nabi nabiyin bai kar ya saba ta bayyana ba الذي قذفه بلبد آخر ولا تزول به عنه المعرة كنيتا باتا كوتشيوا دغغريشي كدليل وانا حديث اكاي مصر وهذا إن كان قذف كل واحد إن يزم قذف قوة نيتك من كل واحد منهم قذفا مفردا lam yi juma'a ma'ahu bai rahu bai sa wani tare da shi ba layan bagi ko an yi fihi a wannan bai maka kamata ta za sakani da ba wal azhar bato da ifi bayyana wanda yake zahiri annahu in qadafahum bi ibarati in ya jefe su da ibarori mukhtalifa متنوية تكرر عليه الحد وقوة عبارة أما تحد تنبغ بعدده كما اختاره صاحب المبني والأظهر عندنا مجانا تك أثرري أو جمه أنه إن كرر القذف إن يميمي تكذفنا لرجل واحد يما تكذفي يكارك قبل إقامة الحد عليه يكفي فيه حد واحد هذا بنكون أي أفضل وأنه إن رماه بالزنا إن يجي فيش الزنا بعد حده للقذف الأول بعد طول حد أيضا وإن رماه قرب زمن حده إن يجي فيش حد بعين الزنا الذي هدى آه، كهد له لا يعاد عليه بعد كما حكاه صاحب المغني في قصة أبي بكرة بجنا مشكلة تتكلم آه، عمر والمغيرة بن شعبة وإن كان القذف الثاني إذا ونن قذف النبي غير الأول بانا فرقوني با ƙazafin wata matsala ce ba ta farko ne ba don ka ga wannan abu da karata da farkon ya mai da wani ƙazafin daban an ƙala fil awwali zanaita ko bai ba misali ne wafi saniya ƙala bimra'atin sauta ka ga matan daban-daban والظاهر تكرره a zahiri dole a yi masa haddi daban-daban tunda tun an masa haddi a kan ya yi zina da fara ai kaga ba daidai ke wata haddi ya yi zina da baka ga sai a ce faran ƙarya ne aka yi masa amma bakan mutum da bai masa haddi wata gaske ya yi kenan wal ilmu inda wa amma likin rahimahullahu ta'ala fil mudabbana in kadhafa rajulan in ya jefi wani mutum eh, falamma ba a aswatan da aka masa wasu bulalu bulalu kazafa hosaniyan ya sake masa wani kazafi ta san wani ana masa magana yana kafari ana masa bulala ya ji bulalu ya ce ai wannan ba ma shi kaɗai ba da wani sauran -Ayi ai ma akwai kazama, -Ayi ai akwai ma kaza ma saniyan au akhar ibtida'an wa imma ya maimaita wannan ko kuma wani daban ko au akhara ibtida al-haddu alaihi 80 min hin yakrifuhu dole a sake wasu bulalun tun lokacin da aka yi masa kafafi ma'ana kenan an masa goma sai ya sake masa kafafi tun da dama in haddojin biyu suka tsaya ana yin haddi daya da yi masa goma dan masa goma daga nan ya sake ke ya yi kito yanzu sai a farko haddin daga farko sai a masa tamanin sauran haddodi wanke ya rika ya wuce yanzu za a kirga masa tamanin sababbi dal da inda ya karafi sun wanda abin zai kara shi masu a sake koma farko duk ayyuwa wancan kaga an basu tunda yanzu ne yi wani sabon arafi sai a masa shi koda daban-daban ne wannan guda ɗaya da sai a wannan na ƙarshen nan shi ne za a masa haddi a kansa hmm. ya ce ya yi jina da karan mace kuma aka fanke kai masa ya yi jina da karan mace duk mutum ɗaya wannan ƙaryar da wannan ƙasashe to idan aka yi masa bulala a faran mace ko daga nan ba ya huta daga kunyuka da isa ba ko an tabbatar da karya ne ko bakar ba a yi masa bulala ba ai kaga ba shi ta ba har yanzu da sauran ƙarfi kenan dole sai an masa so duka ga wannan da aka ce ya yi bulala da faran mace bai iya kawo shaida ba wacce ba ma bai iya kawo shaida ba a yi masa bulala da mace to shi kenan wannan na maliku da ma na gama shi amma dai ka daina koma baya ana karatu ana tsallakewa mu har da jan wasa jan bikin bikin ne kaga kaga za a yi a bar wancan shigo wannan to kaga a nan ne za ka za ka mutu in ka bar ka sake aka tsallake to sai dai gobe idan ka zafa rajulan falamma duriba aswatan qazafahu thaniyan أو آخر أو آخر ابتدأ الحد عليه ثمانين من حين يكتفه شين مكتفي ولا يؤتد بما مضى بعد أبن ديوسي من الأصوات ثم ننزل متأخر